Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da hantsi ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Mazauna birnin New Orleans sun kara kaimi wurin sayan kayan aiki domin inganta gidajensu da kuma basu kariya daga mahaukaciyar guguwar dan ta bari da ke bugowa daga tekun Mexico. Jami'ai a birnin sun gargadi mazauna wurin su zauna a cikin gidajensu banda wasu yankunan gabar teku guda biyu da ke kudancin birnin da guguwar ta addabe su lamarin da ya tilasta kwashe mutane a wurin. masu yawon bude ido sun bar birnin a jiya juma'a kafin isar guguwar da ake sa ran kadawansa a yankin a yau asabar kamfanonin jiragen sama ma sun dakatar da jigila a yau asabar cibiyar nazarin harkokin mahaukatan guguwa ta ƙasa ta ran guguwar bali za ta tattaru da ƙarfi kafin ta zuba kuma za ta afkawa gabar tekun a matsayin guguwa mafi ƙarfi na ɗaya za ta kuma zama guguwar farko mafi karfi a yankin atlantic a wannan kaka kasar zimbabwe tana fuskantar karancin wutar lantarki mafi muni a cikin 'yan shekaru lamarin da ya kai ga ma'aikata suka koma aikin dare lokaci kaɗai da ake samun wutar lantarki gwamnati dai tana ɗora laifin karancin wutar lantarki ne a kan kasuwanni da kuma masana'antu da ba sa biyan kuɗin wuta kamar kowane ɓangaren ƙasar babban birnin ƙasar harari tana samun wutar lantarki ne a kowace rana a cikin dare karancin wutar lantarki da zimbabwe ke fuskanta shine mafi muni a cikin shekaru uku masu fashin baki sun ce wannan lamarin ya sa kasar na asarar miliyoyin daloli daga ayyukan yau da kullum duk da cewa akwai injin janareto da dama a cikin kasar amma karancin man fetur wanda zimbabwe ke fama da shi ya sa ba iya amfani da injinan janareton zimbabwe dai tana nan tana tattaunawa da kasashen mozambique da kuma afirka ta kudu domin taimaka mata da kwararru na fannin wuta kuma harari tana kyau zaton tattaunawar zai tasiri kafofin yada labaran kungiyar isis sun sake harhada kansu domin su nuna wa duniya cewa kungiyar tana nan kan bakanta kuma tana rike da takinta na suna ci gaba kuma suna faɗaɗa duk da cewar babu inda suka kafa daula a fili kusan wata ɗaya kenan da kafafen yada labaran suka fito da jerin wasu hotunan bidiyo suna nuna mayakan kungiyar suna mubaya'a ko kuma suna sabunta alkawarin su ga shugaban kungiyar isis abubakar al albagadadi jami'an leƙin asiri da masu sharhi sun ce yanzu wa yanzu kungiyar isis da ake kiranta a larabce da'ish ta shirya bidiyo ne da suka kai guda takwas kuma ta raba su wanda masu wato wanda take musu kyakkyawan ko kuma take kyakkyawan take cewa kyakkyawan sakamako yana nan ne ga mutane masu takawa manufar waɗannan bidiyon ita ce wato nuna ma waɗanda ko kuma nunawa ba a yi galaba a kan ƙungiyar isis ba kana mayakanta kuma na wurare da dama suna ci gaba da amincewa da shugabannin ƙungiyar inji wani mai fashin baki ko kuma mai yaƙi da ayyukan ta'addanci na nan amurka kenan yana faɗa muryar amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu 'yan majalisa guda hudu na bangaren democrat da suka kai ziyara a wuraren da ake tsare da bakin haure akan iyakar texas a cikin lokacin nan sun faɗa wani kwamitin majalisa a jiya juma'a yadda aka cika bakin haure makil a cikin wani wuri mai ɗoyi da ƙazanta a gaban tutar amurka sun kuma zargi shugaban amurka donald trump da aikata wannan aika-aikan bisa ganganci domin hana masu niyyar zuwa nan amurka a nan gaba wani martani da lafazza masu gauni da 'yan republican suka yi sun wato waɗanda suke wakiltar jihohi da akwai iyaka sun faɗa wannan kwamitin cewa babu wani abin da 'yan democrat suke yi domin magance wannan matsala kuma sun zargi 'yan democrat ɗin da yin siyasa da wannan muhimmin batu da kuma neman a yaba musu kwamitin binciken majalisar wakilai aje juma'a ta saurari bahasi akan wannan babban batu da ya shafi kasar kuma ta bai ma kowane bangare masu bambancin ra'ayi da juna kowa ya faɗi albarkacin bakinsa. Idan kuka saurara. To madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna. masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, Dr. Aishatu Yushewa Armayau ta kawo mana ziyara nan murya Amurka. A hirar da na yi da ita akan wani taron likitoci da ta halarta ta bayyana mana makasudin wannan taron inda ta ce an yi shi ne domin ganin yadda za a taimaka wa 'yan gudun hijira ta fannin lafiyarsu musamman lafiyar kwakwalwarsu a cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar ga tambaya ta gaba da na mata da kika gabata masu da wannan koken hmm. daga nan hmm. ta yaya su saka bayyana miki yadda za a iya magance wannan matsalar to abin da suka yi ni dama abin da ya kawo ni na yi musu wannan magana tun da su suna nan wurin hmm. kuma wasu su sun daɗe a nan wurin da yawan su sun daɗe a nan wurin sun san ƙungiyoyin da za su haɗa mu da su da za su taimaka na wannan fannin ba na fannin zazzabi ba ko dan mm, mm, kowa mm. wannan fannin yake zuwa ta fannin irin wannan ciwon sun san cibiyoyi da yawa wanda za su iya taimaka mana yanda in sun zo Najeriya din za su iya kawo mana gudunmuwa na taimaka mu wa'annan mutanen watakon mu abinda mu muke so shine kafin ma abin nan ya faru a dinga wayan ma mutane da kan cewa wannan abubuwa da suke faruwa ba wai aljannu ba ne ba ba kuma hmm. wai wani wani abu bane ba da Allah ya sauko da shi daban to saboda haka mu abin da mu muke so shine a ƙara wayan ma mutane da kawunan su cewa wannan abu da ke faruwa da su akwai waɗanda za su iya kula da su amma matsalar mu ɗaya masu kulawan ba su da yawa Di yawancin mutanen da ke zuwa suna kawo agajin ba likitocin irin wannan fannin ba ne ba su san abun ba sosai saboda haka a yanzu abin da muka yi shine za a zo a kawo agajin koya ma mutane menene abin da ake nufi da ciwon taɓin hankali a irin wannan lokaci me mm. kuma ya kamata a yi kaman abin gaggawa mm. saboda idan aka yi da gaggawan zai fi akan a bari sai abin ya ci ya ci ya kai wani hali babu yadda za a yi sai an je asibiti to yanzu yanda muka bari shi ne za su turo mana sun ma bani eh, contact na kungiyoyi kamar guda hudu ko biyar ta hanyar zan tattabo su da za su zo su taimaka mana a Najeriya kuma har na samu mutum biyu ko uku wanda yanzu mun riga mun yi magana cewa a watan goma za su zo Najeriya za su zo su ga menene abin kuma ta yaya za a billo da taimaka ma wayannan mutane yadda za a magance da wannan matsala. Eh, to yanzu ba za a iya tura mutanen ba kamar su je asibitocin Najeriya inda ke da waɗannan fannonin dan na san ba za a rasa likitoci ba. Mm. Akwai likitoci akwai kuma asibitoci to amma asibitocin yawanci a cikin gari suke. Ba a mm. inda mutanen suke asibitocin suke ba. saboda haka dole ne za mu koya ma mutane na ƙasa da mu wanda su ba likitoci ne ba amma za su iya yin agaji kafin a turo mutum hmm. wurin likita tunda likitocin ba su da yawa kuma yawancinsu su a cikin binni suke kuma wa'annan mutane du yawanci inda aka aje wa'annan kamfudin ba a cikin eh, gari bane ba in ma a cikin gari ne akwai kaman guda hudu ko biyar kamar a garin da nake plateau asibiti guda ɗaya ne wanda suke da irin waɗannan eh, eh, ma'aikatan guda ɗaya ne in kin je kaduna shi ma asibiti a kaduna guda ɗaya ne wanda suke da irin waɗannan haka in kin je katsina guda ɗaya ne in kin je adamawa guda ɗaya ne ba ma to adama ba ma zan ce ma guda ɗaya bane ba saboda babu ma wai asibitin irin wa'annan sai dai kama a ce asibitin gwamnati wanda kila akwai fannin da akwai mutum ɗaya ko biyu a ce likita ɗaya ko biyu ne a duka bauchi ko mm. gombe ko taraba ko adamawa da ke da irin wannan ilimin da zai taimaka ma wa mutanen. To me yasa kike gani aka sami irin wannan karancin malaman kiwon lafiya ta wannan fannin ko likitoci a Najeriya ba a samun mutanen da ke zuwa makaranta su karanta wannan layin ne? Ana samun mutanen da suke zuwa su karanta amma dama ba su da yawa masu zuwa su karanta. Kuma in sun je sun karanta sun gama ba su samun inda za su yi aiki. ba wurin da za su ba wurin da za su yi duk da cewa akwai karancin cibiyoyi. duk da cewa akwai karancin cibiyoyi ba saboda an kwana biyu ba dauki ma'aikata ba a Najeriya kuma irin wa'annan dama ba su da yawa in suka gama ba su samu aiki ba sai su bar kasan su tafi inda za su samu aiki shi yasa da yawan su wato likitocin kwakwalwa wanda 'yan Najeriya wanda suke Amurka sun fi wanda suke Najeriya yawa to kuma ki gane cewa banda Amurka akwai wasu a Canada akwai wasu a Birtaniya mm. akwai wasu a kasashen larabawa saboda haka gaba ɗaya idan muna da likitoci ɗari uku na ƙwaƙwalwa a Najeriya to fiye da kashi sittin ba su Najeriya wa'anda kuma suka rage a Najeriya wasu sun shiga siyasa wasu ba su aikin asibiti wasu suna wasu fannonin saboda haka waɗanda suke aikin a najeriya a yanzu ga baki ɗaya ba su kai kashi talatin ba a duka likitocin kwakwalwa kuma tunda ba a karkara suke ba suna cikin gari su kuma yawancin waɗannan mutane wanda suke waɗannan wurare ba 'yan binni ba ne ba yawanci daga karkara suke dole ne a ce an samu yadda za a yi a karkara an kai mutane a wurin mhm. waɗanda za su iya tacewa kun shigo wannan an ga cewa wannan dole su ya ga babban likita wannan idan aka mishi a nan za a samu lafiya to ba mu da su matsalar mu nan babu kukan da na kawo musu kenan gashi muna da ciwo ba mu da magani To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin Dr. Aisha ta yi shawa arma ya'u da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Muna tsoro yanzu in aka ɗauki kowane state su samu police. in kwamishinan prison na state bai kyauta ma shi gwamna ba zai kore shi. Na tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation motar da za a ɗauke shi a kai shi garin su sai 'yan uwansu ne suka tara kuɗi suka ɗaura suka kai shi. Jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan birnin Washington DC. Me ya fi dawa ko kuma damuwar mutane game da barin jihohi a Najeriya su samu 'yan sandan kansu ne? Tsohon Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba wanda baya ganin baikin 'yan sandan tarayyar ya ce akwai dai bukatar a ƙara inganta masu aiki. Ba su horo su fahimci me aikin nasu su kuma yi shi yadda ya kamata a ba su kayan aiki. Yau duniya an ci gaba 'yan sanda a wasu ƙasashe ba ma sa fita kan titi daga ofishinsu suke ganin komai da yake faruwa da kayi laifi yanzu nan za a kira na kusa ya kame ka hatta kai fa yanzu akwai kyamara a kan titi wadda idan ana neman ka da ta ga fuskar ka zai ta bada eh, alamu a cikin ofis cewa na gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wadda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza sai a kira patron nan da nan sai a haɗe sai a kame shi to amma mu nan abin ya gagara ai akwai wannan kokarin na a saka wa'annan abubuwa a Port da Lagos da Abuja da kano yau suna aiki hannai aizi na gama ba a gama aikin ba balle mu fara amfani da su kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki maimakon ma wanda ma aka dan saka din ma karshen ta duk an bi an sassace amma hafsa mai ritaya a rundunar sojin saman najeriya musa isa salman na mai cewa don ba na goyon bayan kirkiron yan sandan jiha ah, abin da ya sa shine cewa yanayin tsaro na 'yan sanda duk da an fi son ya zama inda suka san wuri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin 'yan sanda a kusanci amma ita duba yawancin inda ake local police ko kuma 'yan sandan jiha sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba a nan gaishe ka Hassan da wannan ra'ayoyi da ka ɗauko mana na mutane game da wannan batu. Wato sace-sacen mutane da ake ta yi domin neman kuɗaɗen fansa haɗe da tashe-tashen hankulan da ke addabar mutane a jihohi irin su Zamfara da sakoto da Katsina da Taraba da Benue da sauransu su ne suke ta ƙara janyo maganganun da ake yi akan bukatar wasu gwamnoni da suka bayyana na cewa suna sa a kyale su su masu zo su kafa nasu 'yan sanda daban da na gwamnatin tarayya kamar yadda muka ji mutane suna da sabanin ra'ayi akan wannan batu to kuma akan wannan batun ne yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da shi hassan mai na kai nan ya shirya mana a can abuja tsakanin mutane biyu da ke da musaniya sosai akan harkokin tsaro a can najeriya wato alhaji abubakar tsab tsohon kwamishinan 'yan sanda a jihohi da dama na najeriya da suka hada da abia da sakoto da oyo da lagos da kuma tsohon hafsa mayakan jiragen saman najeriya ya komodo ahmed tijani baba gamawa yau za mu tashi ne daga bayanin da shi hassan din ya tatso daga wajen tsohon ministan 'yan sandan najeriya adamu maina waziri akan yawan kuɗaɗe da ake batarwa kan 'yan sanda a lokacin da shi yake minista da kuma bambancin najeriya da wasu kasashen duniya da su suke da rundunar 'yan sandan jihohi ko kuma na yankuna na tattauna da tsohon ministan 'yan sandan najeriya alhaji adomai waziri ya gaya min cewar lokacin da yake ministan 'yan sanda akwai 'yan sanda sama da dubu ɗari uku a wancan lokacin kuma da tsakanin albashi da kuɗin gudanarwa na yau da kullum wato overhead cost da sauransu budget ɗinku a shekara naira na guga naira har naira biliyan 290 bari mu ji abin da shi alhaji adamu ziri ke shaida mana a lokacin da na kama aiki an gaya min 'yan sanda na najeriya jimillan su 377 ne amma ni kafin bari nawa ƙididdiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin 300 da 330 a lokacin ana iyasta yawan al'ummar najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da abuja muna da ƙananan hukumomi 774 rumfan zaɓe ma kadai muna da 220 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a najeriya sun fi miliyan ɗaya ba yadda za a yi a ce mutum dubu dari uku ma in ma da saba'in da bakwai ɗin ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan dari da sittin da kuma wa'annan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa za an gara maka misali egypt tana da mutane jimila miliyan tamanin amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin 'yan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan hudu amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a kasar ba saboda haka 'yan sandan najeriya sun yi kaɗan a lokacin da na bar minista a shekara abin da ake kashewa a kula da 'yan sanda daga albashinsu zuwa wasu abubuwansu biliyan 290 kowane shekara biliyan 290 idan ka ce 'yan sanda 300 sun yi kaɗan a najeriya ka ce za ka mai da su miliyan ɗaya to kana maganan kusan 1 trillion naira a shekara wannan nauyin ba za a bar gwamnatin tarayya ba ba za ta iya yi ba tsohon ministan 'yan sandan najeriya kenan alhaji adamu maina waziri ranka daɗe kaji abin da shi minista ke cewa a ina za a samu waɗannan kuɗaɗe ya ina waɗannan suka samu kuɗi su sata kudin da suke sata su sashi kajin su gurnoni su gwamnoni yan siyasa hmm. kudin da suke sata ba kudin da kawo a ba yan sanda a biya an sanda a ba su alawansu su doki 'yan sanda da yawa kuma a duba lafiyansu in an haka za su yi aiki kakan akwai wani 'yan sandan najeriya wanda aka kai kasan waje su aiki in sun je aiki sai su kure domin ana ba su kayan aiki sosai ana ba su welfare sosai ana ba su uniform ana ba su motoci ana ba su kayan aiki amma nan waɗannan duka babu ba ba su waɗansu ma ba gidaje za su kwana waɗansu a cikin motoci suke kwana a air commander idan muka yi duba yan sannan gaba su a najeriya misali hmm. masu shari'a kan sha'anin tsaro da dama suna ganin cewar kamar yan sandan najeriya sun gaza hmm. a matsayin ka na kwararre a sha'anin tsaro a iya cewar yan sandan najeriya sun gaza to alhamdulillahi gaskiya in muka yi haka ba mu yi wa yan sandan najeriya adalci ba yan sandan najeriya ba su gaza ba gwamnati ita ce ta gaza dalili kuwa 'yan sandan nan in ka duba a yau dan sandan najeriya abin tausayi ne menene ko abin tausayi dan sanda yau ba shi da asibiti nashi ba shi da bariki nashi na gaskiya ba shi da makaranta nasa ba shi da gurin kwanciya mai kyau ba shi da wani albashi mai kyau ba shi da abubuwan da na alatu ko kuma kayan aikin kansa da zai je ya aiki in ka duba dan sandan najeriya a yau ba abin da bai sani ba ba abubuwa na security da sauransu in dai kana son gaskiya ka nemi dan sanda aka ba shi kayan aiki ina tabbatar maka duk wa'annan abubuwan da ake yi ina ga maka za a samu matsala kwarai da gaske dalili kuwa saboda wa'annan mutane an watsar da su ba a kula da su ba ba damu da su ba ba damu da familin su ba ina tabbatar maka yau aka ce maka dan sanda ya tafi operation aka kashe shi ina tabbatar maka ba mai bin sa ba abin da ya ba wanda ya damu da shi ina tabbatar maka ni na ga gurin da aka kashe dan sanda a operation motar da za a dauke shi a kai shi garin su sai yan uwansu ne suka tara kuɗi suka daura suka kai shi garin su kafin a bisne shi sau irin wayannan abubuwa akwai adalci akwai gaskiya a ciki saboda haka dole a yi musu gaskiya a yi musu adalci a rike musu amana a ba su kayan aiki ina tabbatar maka haka wayannan kashe-kashe da sauransu da muke da su za su ragu a Najeriya. amma Alhaji Abubakar tsar misali kai babban dan sanda ne kai yanzu ka amince cewar 'yan sanda sun gasa wato abin da sa abubuwan da suke faru duka da da su amma kuma har da uniform da suke sa suna sai da kansu ne har da uniform da takalma da lanya da komi kuma ka je kasuwa da sai da uniform din to amma ina zuwa alhaji abubakar zan idan muka duba sha'anin tsaro a najeriya gaba ɗaya yanzu duk abin da ya faru in na tsaro ne maimakon maka cewar an tura 'yan sandan kwantar da tuzuma wanda dama wannan shine aikinsu amma ko ina yanzu sai a tura sojoji a matsayin ka na dan sararin kaɗe wannan ba damun ka to a ran da sa wato mutane sun fi jin tsoron sojoji don suna da bindigogi suna da bindigogi eh, alan guro kuma ba da bindigogi akwai amma su kasar eh, sojoji an ba training da aka ba su su saba su kashe yan sanda kuma ka kashe mutu a banza za ka kai ka koci abin da sa ba kula da yan sanda ba ba eh, su da yawa kamar da shi ekwado fada ba kula da 'yan sanda ba ba ba su kayan aiki ba ba ba su uniform ba don haka su ba su ba su ka eh, kasa amma wasu suna cewar kamar ko sun gaza ne shi yasa soji suke kwace musu aikin su a'a na na ga maka da ce lamba 'yan sanda bai isa ba ba isa sam da sai an doki an doki amin an doki uh, mutane aikin ɗan sanda da yawa aka training nasu aka ba su duk abubuwan da za a ba su samu su aikin sosai za su yi aikin su sun inda ya kamata amma yanzu kamar da ya faɗa in ɗan sanda je eh, eh, operation in aka kashe shi bayan kwana biyu an manta da shi wani lokaci ma da an ji an binne shi an dawo sai wani na eh, so ɗaukar shiga gidansa sai ga ma iyalin su fita ma ba wani sai magana kai mm. abin is very very bad lokacin da mu muke dan sanda shekarun da suka wuce muna aiki tare da special branch special branch su kamar su ne sss eh, eh, yanzu dama suna tare da mu su nasu sun samu labaru samu information samu intelligence su su gama an sanda an sanda su je su aiki a abin nan amma yanzu babu eh, cooperation tsakanin su da 'yan sanda ko yana kamar mata biyu da suka tsakanin security agency da eh, kamar mata biyu da suka a wurin miji daya ko da kokari ya satisfy miji miji fi son ta da wani to abin da sa kenan in aka samu a limitin aikin mutane samu information su ba police police su a akan information din su kawo mutane su kai su court ma an kai su court a making sure an yi shari'a an gama an kwamfikin ko kuma an ji shari'a nashi haka to ya komanda na zo gare ka idan muka duba wani matsa na jami'an tsaro gaba daya a najeriya idan muka ɗauki mutanen ku sojoji kamar wani lokacin masu sharhi kan shanin tsaro suna cewa ba ku kyautawa 'yan sanda wannan yasa wasu ke ganin cewar kamar gwamnatin tarayya ta mai da hankalinta akan sojoji fiye da 'yan sanda ka amince To sai a jira amsar wannan tambaya a mako gobe in Allah ya kai mu shirinmu na gaba wanda ko bayan wannan din zamu ji shin akwai wata jayayya ne ko kuma reni a tsakanin 'yan sanda da soja idan ana magana tsaro domin akwai wasu da suke ganin kamar wani lokaci sojoji suna kokarin su kwace wa 'yan sanda ayyukansu. yanzu zai a madadin su bakin namu alhaji abubakar tsab da kuma alhaji ahmed tijjani baba gamawa hade da shi wakilin namu da ya shirin muhawara da hassan bai na kaina ni aliyu mustapha ne nake muku ban kwana daga birnin washington dc a huta lafiya madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu amina buhari auna ce ke cewa a wani lafiya Aliyu dan Usman. Sai lafiya Alhaji Mamman.